daga cikin maganganun da aka yi ta yi daman shine fargabar da ake da ita na cewar taron ba zai iya warware matsalolin najeriya ba to yadda suka yi kama kwallo da yin abubuwa biyu suna da ban tsoro na ɗaya kasa yarda su da doka ta sha ɗaya ko wato ka'ida ta sha ɗaya na yadda za a dinga gudanar da taron cewar in aka zo jefa ƙuri'a idan mutum nawa ne suka jefa ƙuri'a za a ce wannan abin an yadda da shi in ya gaza a nawa kuma za a ce ba a yadda da wannan al'amari ba to kasa yarda su har wuni uku akan wannan matsala ce amma abin da ifita matsala shine yadda suka rabu tsakanin kudu da arewa cewar duk wani dan kudu matsaya ɗaya ya ɗauka duk wani dan arewa ya ɗauki matsaya ɗaya to kaga kenan ashe ba za su iya warware matsalar najeriya ba domin ɗaya daga cikin matsalar najeriya shine a ce wannan gaskiyar daga kudu take ba za mu karba ba ko wannan gaskiyar daga arewa take ba za mu karba ba ma'ana sun sauka daga doron cewar wace ƙa'ida ce za ta fi kusa da adalci saboda haka a ɗauke ta a'a an tafi doron wace ƙa'ida ce 'yan arewa suke so wace ƙa'ida ce 'yan kudu suke so wannan ba za ta fishe mu komai ba kuma za ta sa duk abubuwan da za su yi su dinka yin sa tsakanin kudu da arewa kudu da arewa kudu da arewa kuma ba za a sami abin da ake so ba abu na biyu